sannin ka annabi mai kyawun sufa sanka ne ya zane nin garkuwa sannin ka annabi mai kyawun sufa sanka ne ya zane nin garkuwa ya makagi Allah rabbana wanda ya yi rani ya yi damana shi ya sanya ruwa ya zubo mana lokaci ɗaya zai ɗauke muna zuljalalu mara marashi kuwa. yo salati Allah rabbana ko da na san ai aikin kana tun ba rani ba da mana. a halin ahalin gidan mahamudu oban cire damuwa sannin ka annabi mai kyawun sufa san ka ne ya zane min garkuwa sasa habbai ban cire ɗaya ba ba mu soki guda a cikinsu ba ƙaunarsu su muke ba mu waru ba a taɓa su hakan ba zai yi ba tunda sun rike sanadin rayuwa sawaliyai sun rike garkuwa kuma sun zama hanyar shiryuwa tijjani da jiyalli yan uwa gausu barhama ba shi da damuwa tunda ya rike hasken rayuwa sannin ka annabi mai kyawun sufa sanka ne ya zane min garkuwa Baba Sidi muje ɗan shugaba, makiya sun ja baka jayu ba, Gurin ka a kankana shugaba, ɗan annabi ba ka da fargaba tunda annabi yayi yi magarkuwa yin shiru a garan ba zai yi ba, tunda kai mini ban manta ka ba, Malam Ahmad babban uba. kwanan ka ilahu ya ja gaba don mu da siru ƙarshen shiryuwa sannin ka annabi mai kyawun sufa san ka ne ya zane min garkuwa sallama a gare ka mafi uwa sallama ya sanadin samuwa sallama ta kai ɗai zanyiwa sallama ya faharin rayuwa sallama ya farkon shiryuwa a hababu da kai muka rayuwa ka kira mu gurin ka uban gidan mu gardashi dan yayi mu na farkuwa sannin ka annabi mai kyawun sufa san ka ne ya zane min garkuwa sannu annabi babban adili kamili kake ya sirkin ali santali kake mai kyan asali shirya ni da kyakkyawan hali barinka ya zama hadarin rayuwa A Hababu da kai muka rayuwa sunanmu da kai ya ka karuwa zuciyarmu da kai ta kamoruwa aibin junan mu bar gani shi dan yayi mu na farkuwa sannin ka annabi mai kyawan sufa san ka ne ya zane min garkuwa sai da san shi ake yin rayuwa a ka a samu rabautuwa babu kowa sai shi ɗan uwa tunda Allah bai masa kishiya ba garmu yarda da shirin rayuwa dan amina daban kake mai gida mai mawaka jirge gida gida ga sunan tamkar esa jida ka haɗe ka hannu guri ɗaya mu daina tabbata juna yan uwa sannin ka annabi mai kyawan sufa san ka ne ya zane min garkuwa ya dalilin tsayuwar lahira kai kaɗai ke da kogin kausara gaba dai gaba abban zahara taimake ni a ranar mahashar ran da kowa ke ta gudun uwa na gode annabu kayimin zahiri har ya kayimin laifuka na ka goge mini sutura kyakkyawa ka saka min inna barka da wazan rayuwa sannin ka annabi mai kyawan sufa san ka ne ya zame min garkuwa rabbi salli ala gunzi kuwa adadin numfashin rayuwa na samantu da har da cikin ruwa a salatin sababbar uwa sai ya da zara uwar mu wadda kullum ta yi mu nagarkuwa wanda ya yi baitin ya mai gida abbakar ne karɗi uban gida zuciyarsa ta bar yin gargada ya rasu lalla nurin huda garka birni da kuncin rayuwa Ninka annabi mai kyawan sufa sanka ne ya zane min garkuwa hannunka annabi mai kyawun sufa sanka ne ya zane nin garkuwa sanninka annabi mai kyawun sufa sanka